assalamu alaikum so wannan idrop din a telegram ake yin sa don haka duk wanda ya samu dama ya kokarta ya maza ya bude faka faka sha uku ga watan march za su turawa kowa coins dinsa kuma zai iya shiga kasuwa ya sayar da shi da haka za ka samu link din wannan a iDrop din a description din wannan bidiyon ta yadda kana taba shi zai kai ka cikin telegram naka so amma kar ka manta idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din ka danna mana subscribe sai ka taba alamar kararrawa hakan shi zai baka damar da zarar mun dora sabon bidiyo a sanar da kai okay so a zaka bayan ka taba zai fitar maka da wannan fuskar zaka ga ya baka options gashi guda biyu ko telegram ko chrome so ya danganta to amma dai mafi inganci shine ka taba telegram sai ka taba just on ko kuma always so ya danganta ga wanda kake sha'awa so bayan mun taba kamar yadda kuke gani so za mu jira zai kawo mu cikin telegram gashi kamar yadda kuke gani so za ka dan jira saboda mu already muna da ainihin abubuwa ne da yawa shi sa za ku ga ya yi nauyi ok so bayan ya kawo ka cikin nan gurin so abu da za ka yi na gaba sai ka taba gurin da aka ce start gashi so bayan ka taba za ka jira za ka ga gashi nan ya ce you were invited uh, by user so abin da za ka yi na gaba shine za ka ga an ba ma'ana channel guda channel guda daya da kuma group guda daya sai ka yi join a wannan kenan channel din sai ka yi join sai ka fita sai ka zo kan wannan shi ma sai ka yi a join gashi kamar haka to sai ka fita bayan ka fita abu da za ka yi na gaba shine za ka ga cewar gashi gun da aka ce continue za ka ga gashi nan so sai ka taɓa gurin da aka ce continue to bayan ka taɓa gurin da aka ce continue to abin da za ka yi za ka yi submitting din Uh, yiwa telegram user username so abinda za ka yi sai ka danna gurin da aka ce message sai ka zo ka rubuta misali gashi nan a nan gurin uh, sai ka fara da at din nan gashi wannan shine user uh, username namu na telegram to sai mu tura gashi sai mu tura shi gashi already za ka ga sun ce mana final tax gashi nan sun ce send your mobox bep 20 wallet address must submit a valid wallet address ok so yanzu abu da za mu na gaba shine sai mu je mu ɗauki contract address sai mu tafi cikin metamask za mu yi adin din wannan network akan shi wannan abunan din so kamar yadda kuke gani yanzu so za mu yi copy na wannan contract address din duk wanda ya yi abunan zai samu shi ma wannan contract address din to za mu tafi cikin metamask gashi kamar yadda kuke ok so bayan ka shigo cikin metamask naka ya bude maka to abin da za ka yi za ka bar shi wannan network ɗin akan bnb smart chain bnb so gashi already yana kan nan gurin to abu da za ka yi na gaba sai ka zo sai ka taba wannan guri da kake gani gashi na an ce maka input token to kai tsaye sai ka yi kilikin shi kamar haka so bayan ka yi kilikin sai ka duba nan ga guri na anan sama da aka ce maka custom token to sai ka dan jawo gefe haka sai ka bar shi anan sai ka zo ka nan gurin sai ka danne sai ka yi pasting din wannan abunan din da ka ɗauko in ka duba za ka ga nan gurin gashi nan ya fita sunan abunan din gashi ya fita a nan gurin more box gashi nan to shikenan sai ka danyo scrolling down gashi misali kamar haka sai ka zo ka yi click akan gurin da aka ce import gashi misali kamar haka bayan ka yi kai tsaye za ka gan shi a nan gurin gashi ya fita Oke so kamar yadda kuke gani sai ka taba bayan ka riga kai adin dishi sai ka taba gurin da aka ce receiving ma'ana za ka ɗauki wallet address nashi kenan za ku ga farashin shi gashi nan anan nan gurin so za ka zo sai ka taba gurin receiving so bayan kayi kwafi copy na wannan wallet address nashi sai ka tafi cikin wannan ainihin telegram gashi kamar yadda kuke gashi kamar haka in ka danne gashi haka sai ka tura ok so bayan ka riga ka tura za ka ga gashi nan a nan gurin an baka referral link ɗinka kenan kai tsaye so sai ka zo za ka duba ga balance ɗinka ga referral za ka iya taɓawa domin ka ɗauki link ɗinka ga shi gunda za ka yi kai tsaye sai kai kilikin da aka ce withdraw gashi nan za ka ga cewar za a tura maka gashi nan yadda za su bada gashi nan ma'ana sha biyu ne ma ga wata to Allah dai ya sa mu dace amma ana buƙatar ka ci akalla mutum hudu so wannan shine a takaice so ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment ah, mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara bidiyo na gabata da zamu sake kawo sabon bidiyo wanda zai amfani baki da assalamu